A birnin Gaure da dama suke wa nan 'yan mata da suka yi makaranta suka bari ko wa'anda ba su je ba ma samsam masu shekara tsakanin goma sha biyu zuwa sha biyar da ke sai da 'ya'yan itacen lokacin kaka a bakin titi daga inda wata mota ko bas ta tsaya suke rubi zuwa tallata kayan nasu idan wannan sana'ar na birge wasunsu to wasu na yi ne don ba su da wani zaɓi. gamsan da bali da gushiya da iyan gamsa mangoro da kwaloji nake saidawa karfe goma na safe nake hitowa da gida in zo saman titi muna zuwa da kayayyakin ɗari biyu muna saidawa ɗari da hamsin zuwa ɗari rada kaso ta yi daɗi muna samun hajjika biyar zuwa sama yana biya muna mu muna biya kuɗin kojes muna yin kuɗin a uniform muna ɗumkawa idan na gashi ko karatun dare ba ni iya yin shi ina da shekara goma sha biyar ba a taɓa sani makaranta ba inda an sani ai da yanzu na zan babban mai karanta suwa da ya hi mini wanga tallan da nake. Gwa bisa kai ga tallawa. Wannan 'yan matan sun zo ne daga garuruwan kewaye domin samun ɗan abin biyan bukatunsu sai dai sana'ar da suke ba ta rasa sakamako mai tasirin cikas a bayanin daraktar gundumar gabatun kariyar yara madam salamatu saini al'amari ne mai ta da hankali da ya shafi ƙauyukan killari sakire zarma da dondibi zarma 'yan matan wa'annan ƙauyukan su suke yin wa'annan tun margu zuwa hitar birnin gaure yawanci 'yan matan an fitar da su makaranta kashi tamanin saman 100 duka yawancinsu uwaye ne ana samun matsalar ɗaukan ciki da ba a shirya mai ba shi yasa muke so a wayar da kai 'yan matan nan ana ma samu waɗanda suke tafiya da su. Ganin sakamakon da ke iya biyowa baya na wannan sana'ar bisa rayuwa da ilmantarwar wa'annan balagagun 'yan mata harabar kula da kariyar yara ta gundumar boboi na jan hankalin uwaye in ji Darekta Salamatu Saini. Wayar da kan uwaye saman illolin wa'annan al'amari. Muna so a sa musu ido. Mun yi wani ɗan bincike tsakanin ƙauyen sakire da Killari. Yawanci 'yan matan nan da an ka fitar da makaranta ba su son auren ƙauye. 'Yan birni suke so su aura, inda akwai abokanan aikinmu da suke so su taimaka muna muna jiran su. Zafiye, on les attend.